mansur isa kulki na rifa masu karfin gado kowa ga wannan ya riga san ba shi ne magana Allah sarki gashi nan dan gashi yakubu adamu kociya ai sabu ai sabu gumu gumu na gode kowa ganin dan jan gashin nan ya san kowaye yaron yakubu ba na ainihin abba ibrahim algurgeze Yakuba adamu kociya na gode